Jama'a muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Kamar yadda na yi alkawali a makon da ya gabata, yau za mu ƙasar Ghana ne, kuma wakilinmu Ridwan Muktar Abbas ya shirya tsaf domin jagorantar shirin. Ridwan Bismillah. Yau shirin wannan mako yana a ƙasar Ghana a babban birni a Accra inda muka hallara a nan zauren taro na Osu Castle da manyan mutane a cikin zangon ko ce cikin zangonninmu waɗanda za su gabatar da ƙorafe-ƙorafe su dangane da irin yadda suke jin ana tsangwamansu musamman in ya kai lokacin yin zaɓe na ƙasa za a yi rajista ko a'a tsofaffinmu in sun tafi asibiti da sun kiri sunansu sai ka ga ana musu wasu irin tambayoyi na fitar hankali wasu, wasu lokutan mun tafi neman fasfo wurin neman passport sai ka ga an mana abubuwan da ke ci mana ke damun ranmu ire-iren waɗannan abubuwa su suka kawo za mu yi wannan zaman domin mu gabatar da kokenmu ga jami'in shugaban ƙasa wakilin shugaban ƙasa wadda ke hurɗa tsakanin shugaban ƙasa da 'yan zango. Kan mu ci gaba da shirin zan miƙa wa babban hannun damansa sallau halar kumasi ya gabatar mana da shi babban jami'in namu sa'an nan mu gabatar da sauran manya da ke zaune a high table mu ci gaba da shirin. Alhaji laro, bismillah. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana alhaji halliru kumasi a uh, jikan marigayi a sarkin zangon kumasi a uh, malam sallau ni jika nike gare shi sa'an nan dangane da zuwan nan da kuka yi muna farin ciki kwarai abin da ya kama daga shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa da wanda aka ɗauki nauyin zango duka aka sa hannun shi don mu tattauna dangane da lamarinmu yadda zai fita yadda ya kamata muna fatan muna muku barkanku da zuwa wane ne mai gidan namu wanda yake a shayin ce ba shi ya yi gayyata ba mu muka yi gayyata abin nufi mu hausa wanda muke gana mu muka yi gayyata dangane da irin abin da ke damunmu don mu cimma gorinmu a yau a ben abdallah banda an haife shi daga garin abofo uh, wato kwararre ne kwarai dangane da wurin taimaka ma addinin musulunci uh, na farko tun da muka shigo ofis shekara bakwai wata bakwai kenan don abin da muke yi irin mai kama da irin wannan ne kuma yana gaya mana ba yana ofisin nan ne don siyasa ba a'a yana ofisin nan ne don ya taimaki hasatan musulman da ke gana saboda komai ya ci gaba in ka zo za ka yi magana da shi game da siyasa sai ce ka tafi can yana son ko baya ofisin ko baya ofisin ko da wani gwamnati zai zo abin da yake yi a wannan ofisin to a ci gaba da yi bani abdallah banda ya yi mp daga ofensu a kumasi so uku sannan bani abdallah banda mahaddacin ƙur'ani ne ban abdalla banda duk rayuwar shi da yake yi a parliament parliament sun yarda da shi har suka ce shi ne zai zama wato chairman na parliament na el eh, muslim caucus ban abdalla banda lawyer ne wanda yake shi ne wanda yake yanzu shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa suka tabbatar da shi suka bashi zongo coordinator don ya tafiyar da lamarin a zango duka ga baki daya shine ake ce da shi alhaji muhammad ben abdallah banda ina jin zancen da zan yi kenan zan ba dan uwana kuma ya ci gaba da harkokin mun soma a hannun damansa muna tare da sarkin albarka abdulmumini bajiga sannan lawyer adam ali daga fadama sannan ali dauna kadir english sadaunan akra accra baki daya shi ke tsaye zaune kusa da a hannun hagunsa akwai sarkin kwashima alhaji imran bila ango yakubu musa bari wato gs fulani community ana alhaji radwan muktar abbas ni ne wakilin voice of america a nan akwai abokiyar aiki na ita kuma wakiliya ne hawa yanfaniya tana tare da ni da taimakonta za mu gabatar da shirin kai tsaye ba da wani jinkiri ba za mu shiga shirin gadan-gadan amma kan mu fara ainihin ce wani abu in ana batun 'yan zango ko hausawa a ghana suna da tarihi za mu nemi shugaban namu saddauna ya kawo mana ɗan takaitaccen tarihi ya zamanto ya yi mana shimfiɗa da shi sa'an nan mu ci gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A to bai ɓuya gare mu ba amma koyaushe ana bukatan kuma mu ba da tarihi batun hausawa. Na ja na hausawa hausawa a nan taron mu a cikin wannan zaure ba hausawa kawai na ne akwai fulani. Gaskiya fulani hausawa wangarawa sun shigo ƙasan ganan nan fiye da shekaru ɗari biyar. so wanda duk yake ƙasa da ya fi shekaru 500 me za ka ce mai baƙo ta yaya ya zama baƙo da hausa da fulani da sauran 'yan uwanmu kamar kan da na ce sun shigo garin nan fiye da shekaru 500 ma sun zo da su aka yi wato ciniki ko fataucin bayi shi wannan kuma ya kawo su abinda ya kawo su a ƙasan ghana da muke cewa a yanzu nan shine fatauci ya kawo su sannan da aka yi fatauci kuma na bayi sannan aka zo aka yi fatauci kuma na kayan masarufi su goro da sauransu kuma aka sauko ƙasa kuma aka samu zarumai wanda ba su tsoro suka zo suka taimaka ma turawa a lokacin da turawa suka zo nan aka samu ƙwararru zarumai suka zo suka taimaka ma british aka yi yakin da aka yi a ƙasar nan su suka taimaka ma british to wani matsayi da aka samu wannan mutane suna ƙasar nan tun ba san turawa da su zo ba turawan suka zo suka kawo su suka zo suka yi aiki da su a wannan lokaci da na bar ta farnin wato private wato zan dinga shiga cikin english kadan wato citizen da wato aikin kanka kake yi amma aiki na gwamnati da kake yi shine an kawo wayannan zarumai aka draftin suka zama soji na fada sannan bayan aka gama fadan kuma suka zama wato 'yan sanda a cikin su ne da yake su ne cibin wannan aikin sojin da aka yi abin da turawa ke faɗi cewa kamar instructors horon da ake musu yaren da ake yi shine hausa domin ba turanci ba ankaranci ba asantanci ba wani hausa ake yi kwanakin nan ne ban tsama ya kai shekaru biyar ba in ka tashi camp da ka shiga a gaban wannan wuri kaga an zana kullun shiri me ma'anan wannan taken wannan tashi abin ga tashi barracks kenan an ce kullum shiri wani yare ne ever ready kenan Wani soja kuma aiki in ya ce ma ever ready a buga wuta haka kuma banda wannan kuma ka zo wurin 'yan sanda kuma instruction da ake ba su kenan ba zan kai kuma saboda ba lokaci a lokacin da nan crossroad otu crossroad ne da ake neman wato independence da aka soma loot daga fashi daga gari saboda gari ya yi zafi kaya sun yi sada an fito yakin duniya ta biyu da aka dawo shi ya cause looting kira shi kuma uh, abin ga retired soldiers da suka yi aiki shi suka match suka ce a'a su kan da lamarin da cikin yayin da suka samu kansu da ba kulawa da su shi sa suka ce bari su zo wajen gauna da nan ne sitin gauna inda gauna yake kenan kasin ga da muke sun kai nan shi aka tare su shi superintendent emery shi ke tare da polisan da suke shi yana instructing su su shoot wannan military men shi ce su halba su da yake instructions da ake yi ko kai fanti ne kai ashanti ne kowa suna jin hausa da ya ce su shoot sai suka ce ka ku halba ku halba sama gaskiya kuma sai suka halba sama so uku shoot su wanda suka zo suka ce musu ka ku halba ku halba sama sai suka target sama shi ya cire side arm shi shi ya halbi su sergeant ajiti so wannan zancen nan da nake bayarwa before independence wato wannan ne share fagen da yasa aka yi irin rigingimun da aka yi aka kashe sashen a jici nan usu crossroad ka kenan shi sa muke cewa kamar hausa da sauran 'yan mu fulani wangarawa da wanda duk suka fito a yamancin afirka suka zo nan fiye da shekaru 200 ko 500 kan a samu independent ya za a ce musu baki ne shi nan dan tsaya da watun wannan tarihi da nike da shi amma in ya kai ba da jawabin irin abinda turawa ke cewa ka experience ni na experience ya'yana sun experience gabana kuma na ga wayansu in na ce na experience in lokaci ya kai ni kuma zan yi magana kuma mutane mu ne ba sani ba cewa inda aka haife ka shine inda ka fito in ka je cika takarda neman passport driver's license ko hospital sha tambi ka ina ka haifi ka in ka ce ni dan ligostan ne ko ni dan zangon kadiri ne ni dan sabon zango ne ni dan dakuma ne a shi su ce a akra akra ina akra shi ka ce min sunanka eh, te sunan an kira wadi in ba haka ba ka ce ka fito a kira to karya kake yanzu za ku so ma bugawa in kuma kai kuma baka da lokaci kuma baka da karfi doshe ka saki wannan zance ba yau aka soma ba da farko da zan so mai experience wannan abu daga kwalebu ya fi shekaru talatin na je kwalebu ba kaina ba ne amma ina tare da wani dan takuradi sakandi zangon sakandi ya fito ni amin takadduna shi takaddun da za a mai shi suka hana wanda ke wurin ba an karace shi ta ce a'a an ba mu wayansu sunan naki watakila saboda sunana kadiri english shi sa suna ganin kamar a'a ba za a taba ni ba amma da ya kira da yake beji an karanci sun hana shi shi da na shigo nike magana da su ka ce an ba mu an gaya muna irin mutanen da ya kamata mu excuse su ɗaya kenan na biyu yanku ta je in fact ta je tana aiki cikin zongo ya sunan shi honorable ofisin ku da ke fund da ke abilinkwe zodiac ya ta je tana aiki na kwana biyu da su aka bude she ta samu wani cece kuce da wani ban sunce ce cece kuce da wani wanda yake gani dan kasa ya ce a ke ce ke ba hausa ne ya za ki zo kina aiki nan ya ce mai kamar baka ga zango ba ne me kai kake zuwa me yasa kake aiki nan saboda mu aka kafa wan kaga irin horon da na mata irin challenging da ta bashi inda ya back off kenan na uku ta je passport office za ta renew passport ta shi aka tambaye ta ce ina ka haife ki zangon kadir aka haife ni cikin wadodo diodo ah ke in ka ce haka ya kawo wani confusion amma ce kin fito north ta ce a'a ya zan ce north ban fito north ba inda aka haife ni kenan na gaya ma ita ta kwalu na immediately ta ce ga irin abin ga cece kuce da ta samu mai shi shi ke directing ta kuma banda ita wanda ta giya ɗiyanku da take giya mu haka mutane suke wuri akwai mutane passport office da she su ce ma kaman ka ce ka fito north in ba ka ce ka fito north ba zai kawo ma zai eh, to be difficult a process ma passport nka amma ka kiya in ka ce eh ka to wurin zai yare na north kai kuma you be found wanting ba kai kai yaren sha a kama ka to amma in ka stand your ground ka gwada inda ka fito inda ka fito kai dan zango ne ga inda ka na cewa kaman in di zangon kadiri ne shin ce odududu na fito in gwada inda niki Da waɗannan bayanai na Saddauna, za mu dakata a yau, ku kasance tare da mu makon gobe idan Allah ya kai mu, inda za a ci gaba da wannan shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, da Ridwan Muktar Abbas, wanda ya jagoranci shirin daga ƙasar Ghana, sai kuma Solomon Abo, wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke sallama da ku, mu huta lafiya.